alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa da abokan arziki masu bibiyar canar kinmu mai suna gidan Bako TV. To ina muku fatan alkhairi kuma da fatan ana azumi cikin ƙoshin lafiya Allah sa haka. Eh, a ƙarshe ina mai kira da gare ku don Allah eh, ku ziyarci YouTube eh, ku yi research kin gidan Bako TV insha Allah za ku na samun sabon bidika na wa'azi. na mayan malamai insha Allah eh, da kuma abubuwa dai irin dai na nishadi dai haka insha Allah akai akai za a za ana samun su insha Allah eh. Daga naku M M Sani fatan alkhairi zuwa gare ku.